daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraron salamu alaikum sashen Hausa ne na murya Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe shirin matasa kan mitoci 25 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma sun kasar gana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizo muka cokan ta hausa.com Masu gabatarwa. Daula sali Ibrahim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Talata muna magana ne akan ilimi inda a yau Talata 11 ga watan Satumbar shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan yadda ya kamata jama'a su ilmantar da juna wajen dakila kalaman ɓatanci da yada jita-jita ta kafafen sadarwa kamar musamman sakonnin WhatsApp. Haka yake inda kuma a cikin tambayar da muka muku wani amsa da cewa a gwamnatoci ya kamata su ɗauki matakin hukunta duk wanda aka samu da laifin yin ɓatanci ga wani ko wata inji Ibrahim ɗan Fulani yari. game da wannan bature na yada jita-jita da kalaman kiyayya ta kafafen sadarwa jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya a Najeriya sun shirya wani taron bitar ilmantar da 'yan jarida musamman masu tasowa wanda kuma za mu tattauna da Kabiru Lawanti don jin makasudin yin wannan taro a makaranta tasu sai kuma daukar wayoyinku idan lokaci ya ba mu dama domin mu ji irin gudunmawar da za ku bayar idan da hali. yanzu ga wasu amsoshi na tambayar da muka maku ita ce wace rawa ya kamata al'umma su taka wajen ilmantar da juna game da dakila kalaman batanci da tsana da akan yada ta kafafen abotar yanar gizo kamar su facebook twitter da whatsapp da sauransu. Sakon kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masake ce a gaskiya VOA kuna ilmantar da mu musamman a cikin shirin ku na yau da gobe ku tashi lafiya gogan namu biyu a filin yau da gobe. Wato gogan nasu biyu na filin yau da gobe. <laughs> To sai saƙo na gaba inda ya fito daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, Najeriya inda yake cewa ni dai ban ga wata riba da masu yin kalaman batanci a shafukan sada zumunta ba. Ya kamata masu wannan ɗabi'a su yi wa kansu faɗa su daina domin ba halin kirki ba ne. Mansur wuro na faɗa ya ce salam yau da gobe mikiya mai hangen nesa yau ma kamar kullum zan kasance da ku domin jin wannan shirin ku tashi lafiya. To sai Abdulsalam mai walda damban inda yake cewa salam yau da gobe hakika batanci ga wani ba karamin abu bane ya kamata matasa mu yi kanmu fada tun kafin lokaci ya ƙure a tashi lafiya. To Amin sai Sadiya na jitan da Kum ya ce yau da gobe kalaman batanci da tsana da yaɗa labaran karya abu ne da ya zama ruwan dare a da ke ake ce gama duniya musamman a shafukan sada zumunta na zamani don haka akwai rawar da za mu taka wajen dakile lamarin ta hanyar amfani da su kafafen sadarwar wajen faɗakar da al'umma kan illar irin waɗannan lamari. da gaske haka ne. Mm. Sai saƙon Spiano Gumel zangon daura inda yake cewa yau da gobe al'umma za su yi ilmantar da juna ta hanyar kafafen sadarwa na zamani tare da wayar da kan al'umma maimakon batanci da ake yi. Mm. to sai kuma sako na gaba daga abubakar sabiu sabuwa ya ce eto eh magana ta gaskiya duk mafi akasarin waɗanda za ku ga suna kalaman batanci a shafukan sada zumunta za ka same su ne ba su da cikakken ilimi. To sai sakon Kinuru Sani Yunusari inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika matakin da ya kamata a ɗauka shine mutane su dinga amfani da hankalinsu wajen auna ingancin duk wani rahoto da suka gani a kafafen sadarwa na gode ku tashi lafiya. Sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce, To ya kamata ne dai al'umma su mayar da hankali wajen yaɗawa tare da rubuta abubuwan da za su amfani su a rayuwar yau da kullum. To sai Ahmad Suleiman Bajuga inda yake cewa Assalamu alaikum hakika jama'a suna da rawar da za su taka kan hana kalamai na ɓatanci da wasu ke yi wa abokan hamaryarsu na siyasa. Sai Abubakar ya kana Bauchi ya ce yau da gobe ai abin sai dai a hankali domin wasu ba su gane haɗarin yin hakan ba. To sai Yarima Ahmad A. Abdullahi inda kuma shi ce waye gurin da ya kamata a sada zumunta ne amma wasu kuma sai suka maida shi gurin cin mutunci. Haruna Yusuf Daura walayyaci ya Assalamu alaikum yau da gobe muna tare da ku kuma ina yi muku fatan alheri ku tashi lafiya. To sai Alhaji Tasi'u mai goro gulu inda yake cewa yau da gobe hakikanin gaskiya kalaman batanci da cin fuska ba daidai ba ne ya kamata mu gane. sai yusuf cimbi niger state jihar neja kenan ya ce salam yau da gobe ya kamata dai kowa ya ji tsoron allah sannan a daina yada karya sannan a faɗa wa juna gaskiya To sai sakon angon Fatima baban Zulaihat unguwar jaji Fatuskum shi dai cewa yi kai tsaye daga nan birnin Damban zan kasance da ku rediyo domin jin wannan shirin. To sai kuma sakon 'yan baban Yusra Gusau. ya ce yau da gobe sai Allah ko shakka babu furta kalaman batanci da wasu ke yada a kafofin sadarwa san bai dace ba. To sai kinuru shi kuma cewa salam yau da gobe ina kira ga masu irin wannan ɗabi'ar ya kamata su ji tsoron Allah su daina wannan mummunar al'ada. Mm, to mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kamar yadda muka ce za mu ɗan ji mutane ko kuma tattaunawa da Kabiru Lawanti wanda kusan ce kan wannan magana da muke jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta shirya wani taro daula wanda mm. taro ne na wayar da kan 'yan jarida ta hanyar ilmantar da su amfanin dakila irin waɗannan abubuwa na kalaman tsana batanci da su musamman za ga a WhatsApp ne Facebook ne mm. Twitter duk ana ta irin wannan abubuwa. To kin ga in suka gane za su ilmantar da masu kallon su ko sauraron su ko karance-karancen abubuwa abubuwan da za su yada nan gaba in sun fito daga aikin jarida haka to amma kafin a lalubo shi bari mu dan samu mu shakata mu mhm. zauna lafiya al'umma ta kasa ta ba babu kyau tun da an yi a baya kuma Assalamu alaikum rahmatullah Malam Kabiru Lawanti. Wa alaikum salam ta'ala. Barka da shigowa wannan fagen Malam. <laughs> Yawwa, na gode. Yawwa, to Malam Kabiru barka dai ga aikin ya kuma taro. a lafiya kalau an yi an gama lafiya insha Allah. Yawwa to ai shi sa muka ce tunda harka ce ta ilimantarwa bari mu zakulo sai mu je mun gode kuma da jan hankalin da kai mana cewa za a yi wannan taron ce to yana da kyau gaskiya da muka sani. menene wannan taro ya kunsa kuma eh. don suwa aka yi sannan menene amfaninsa wato taro ne wanda wata kungiya mai zaman kanta mai suna center for information technology and development suka shirya mm. ah, aikin wannan kungiya shine ainihin wayar da kan al'umma game da mm. ainihin kalamai na tsana da ake a kafofin yin mm. sada zumunta na social media musamman facebook ma da whatsapp so wannan abun sun fara yin sa kwanaki sun ah, gayyaci mutane malamai na jami'a da yan jarida a abuja suka yi wani workshop wanda wurin suka eh. Hmm. hello eh ina kama yana da eh amma ina ga yana kan layin kuma ji ne dai ba a yi kenan ko eh. hello kana jin malam kabiru hello to ina ga sai ya sake lalubo mana shi sai ya sake lalubo mana shi kenan mm. to amma akwai dama mun ce zamu dinga yi ai muna dan daukar wayoyi eh wanda kuma kin ga kamar yadda ce wannan taron an shirya shi ne dan yan jarida saboda in kika lura yan mm. jarida na taka rawa gani wajen fadar me yawwa me yake tafiya yau ga wani mm. nan to alayi kafin ya sake lalubo mana Kabiru salamu alaikum alaikum salam. To, da muke magana daga ina? Eh, Abdullahi ne daga cikin garin lafiyan bari bari na Sarat State. To, yau muna magana ne akan rawar da dukkan al'umma ya kamata mu taka wajen ilmantar da junan mu game da kalaman batanci, ƙarairayi, jita-jita da sauransu. To, wannan abubuwa rashin tsoron Allah ne. Su mm-hmm. mutum ne san cewa in kama wani kariya ko sharri mm-hmm. za ka haɗu da Ubangiji. Eh. so bai kamata ka yi wannan a matsayin ka na musulmi ko kai ba musulmi bane ma mm. ka san cewa karya haramun tunda dai addinan sun koyar da maganan karya ba kyau to mm. ka gani duka addinai sun hana wannan mm. maganan karya ba kyau balanta na sharri kama mutum sharri wanda riba ka ce a wurin to ya za mu yi sanar da al'umma ko mu sanar da junanmu yanda ya kama ya za a yi mu dinga gaya junanmu ya ilimantar da junanmu haka wannan shirin da kuka yana faɗakarwa su sai wanda suna karuwa ana karuwa yana taimakawa alhamdulillah yana taimakawa mm. to mun gode sosai yawa a tashi lafiya yawa wani kira nan ko eh, eh, ina kama akwai wani a Kaduna ko mm-hmm. salamu alaikum to na ga na Kaduna ma ya mm-hmm, eh, sauka to to wato kin ga magana da mm. ya ce idan duk abin da muke dama musamman a kasashen mu da masu tasowa zaki ga ai babbar takamar mu shine addinan da muke bi mm. to in kuma addinan da muke bi za su ce a kar kai kaza kar kai kariya kar kai hada jita jita wannan addini ya hada ya kamata da jita jita mm. eh, sannan sannan kin san daula ko wani abu daya mm. kamar yanzu in kika bude WhatsApp haka zaki ga cewa labaran yanda ake tura sun ma Mm-hmm. za ki ga kawai mutum bai tabbatar ba baiwa kowa sai ya hada sai ya dauka yana ga ga wani ka dora daga ko wasu hadda addini har cewa suke idan ba kai kaza ba eh, Allah zai maka kaza Allah irin wannan duk bai kamata to ga wannan alai mm. salamu alaikum eh, salamu alaikum wa alaikum salam wa ke kan layi ah, sunana Usman Manika ne Rorot Kuntuwa to barka da wannan lokaci Mallam Usman wa daula to alhamdulillah mm. kamar yadda kuka nemi mu a kan yadda za mu dinga wayar ma juna da kai abu ne da farko kamar magana mai magana na farko mm. na farko dole ya sa tsoron Allah a mm. mu kuma mu yi koyi da abin da addinin ya zo mana da shi kuma kuma hukumomi suna da rawa da za su taka musamman ganin in ba a hukunta wani ba wani ba zai ji tsoron yi ba hmm. in aka hukunta wani wani in ya ga an kai wani an ladatar da shi to shi ma zai kiyaye wannan abin hmm. don haka su ma hukumomi suna da gagarumar gudunmuwar da za su bada wajen a yaki wannan abin don kasancewar abin yana tahowa ne musamman he lokacin zaɓe. Eh, Aya to to oh, to bari mu je bayan Usman Mani ka mun gode. Eh bari mu je. gode Malam Usman. Ga wannan daga Nijar. Hello? Hello? Mm, salamu alaikum. Hamidu kalalabuwa daga Nijar. To Hamidu kalalabuwa <laughs> barka dai. Ina gaida ku, ina gaida ku. Muna amsa, muna Malam Hamidu. To, kalalabuwa ba ba gudunmawa? Yawwa, na gode daula. Yawwa. To, Malam Hamidu. Kuga To gudun eh, gudunmuwa kai ma za ka bada? Ta ya za ka faɗakar da mutane a kan yaɗa labaran ya <laughs> to. <laughs> Ya shigo eh, filin ne eh, kawai ya miƙa gaisuwa shi to mun gode. Mm, wai ba haushe ce yau gaisuwa ta fi yawan faɗa. Eh, mm. sannan kin san duk irin wannan abubuwan da muke magana shine mm. ba Nijar ba ba Najeriya ba ba duk duniya ne duniya gaba daya saboda zaki ga mm. cewa har fa masu ilimin zaki ga cewa in aka turo wani sakon kai kanka ka san daga ina wannan sakon ya fito ba a san tushen shi ba ba a san makamarsa ba ba a san daga ina ya fito zai je ba ba a san irin illar da zai yi ba eh, to ga wani nan alayi salamu alaikum wa alaikum salam barka da wannan lokacin wake kan layi abubakar nazifi ne daga daura to malam abubakar nazifi wani irin gudunmuwa za ka bada kuma wani faɗakarwa za ka yi ma jama'a akan yada labaran karya da na ɓatanci to wato gaskiya wannan ba karamar matsala ba ce wacce take fuskanta umma a yanzu mm. saboda da kin ga kafin zuwan wayannan social media din mm. maganganu da suke fitowa dole sai ta ga 'yan jarida da gidajen kafafen tv da abin nan mm. amma kasancewar fitowar wannan social media kowa mm. yana daga gida daga dakin shi zai kirkiri labari ko mm. kuma da ya ga abu ba tare da tantancewa ba kawai zai aika koye wasu abubuwa sosai to ya kake ga kamata yaran da zaki gani yanzu a facebook zaki ga yaro duka bai fi shekara sha kaza ba wani ma shekara goma shekara kaza amma kuma zai hau kafa yada labaru ya kirkiro wani labari ya faɗi ya mm, ce ga shi mm. kaza kaza sai wanda ya haife shi kuma ya dada Da application din wannan abin da yake faɗi ba mm. eh wanda kuma zaka ga wanda zai dada yaɗa kuma ya ma haife shi kila wanda ya haife shi hmm. tunda akwai abubuwa da yawa yanzu kamar wuraren su indiya suna ta daukan matakai kan wannan abubuwa saboda sun ga illar ya ta tashin hankali da wannan hmm. abin yake kawo musu suna ta kokari su yi komi hmm. so da kamar maɗin gaskiya kamata a Najeriya yanzu haka a dokance a dauki wannan ya zama doka a jiha da su local government da ko ina ya zamanto duk abin da za a faɗi ana sansarin nashi ba kawai a kyale ba kowa ya faɗi abin da ya ga dama bai ta haka ne kan malam eh, nasibi to mun gode kwarai Allah da alheri bari mu ansa kira na gaba eh salamu alaikum hello yauwa wane ne alayi na gaba bauchi bauchi bauchi to me sunanka eh, Muhammad Awal Baba Iyari shi karamar ko da cin jihar Bauchi Najeriya. To yaya za a yi mala Awal mu ilimantar da kanmu da kanmu wajen yada labaran nan na ƙarya da ake yanda za a yi a daina shi? Hello? to na ga shi ya tutse kenan to har yanzu dai gashi nan shi muna daɗa laluba eh, ta waya malam kabiru ba saboda mu mm. ji yadda abin ya kaya na wannan taron eh, sannan kuma kin san kamar yanzu magana da muke shine akwai akwai wani abu da wancan yi magana ɗazu mm. shi mai kira na ƙarshe ce Eh, nazifi ko mm. ya ce abin da ke faruwa shine zaka ga yaro ne kila bai wuce shekara sha biyar ko sha mm. bakwai zai zauna ya kirki labarinsa a facebook sai ya wurga ya wurga manya kuma wanda sun mm. haife shi ma sai su zo suna da daya shi misali to duk dai irin wannan to amma kafin da ya samu mana shi kabiru ɗan bari mu sake jin waka an da bature ta zaman lafiya domin duk wannan labaran jita-jitan shi ke kawo na rashin zaman lafiya kwarai da gaske kam to bari a mm-hmm. shakata baban audu na'ura ta zakulo mana mamman sha ta Allah ji ganshi kawai <laughs> maimakon an da bature mm. to amma ta farkon da aka ji din ai an da bature din ne mm. ah, sannan mun sami shi bakon ya dawo ta waya wanda kuma za mu sake ji daga bakin shi yaya abin yake yanda ya fara bayani abin ya katse salamu alaikum malam kabiru muna jin ka wa alaikum salam kawai sai na ji abin eh wallahi mun talalibai na ce to bari a gwada wata lambar eh eh bayan an yi wa yan jarida da su ainihin malaman jami'a da wasu masana game da mm. ainihin aikin jarida din sai kuma aka ce to ya kamata a bi jami'o'i mm. a duba ɗaliban jami'a wanda su yawanci suke mu'amala da wannan a wannan na eh, kafa na zumunta din nan mm, shafukan a yawa to a gaya musu cewa shi wannan abun yana da mugun hatsarin gaske ainihin kasancewar Najeriya ɗin kanta saboda haka hmm. kar mutum ya zo saboda bai ganin mutane da magana da su hmm. wato ya ɓuya bayan ainihin kwamfutan shi ko kuma wayar shi da hmm. ringa faɗin kalamai waɗanda yake za su iya kawo tashin hankali. To wannan yana daga cikin abubuwan da ita wannan kungiya ta ta take yi. Oh. Ta yi shi a jami'o'i da yawa wanda yau ta zo za ta yi shi ko kuma ta yi shi ta gudanar da shi a nan jami'ar amadu Eh sun sita ɗin kenan. Eh. Yau wato amma misali me yasa ta targetin ko in ce eh. ta hari cewa bari ta je abin da ya shafi 'yan jarida jarida a gaya musu. eh wato kafin shi yan jarida shine kaman katanga da take tsakanin al'umma da ainihin wato abin da ake kira information mm, mm. wato bayanai shi ne ke kalaman da ya kamata a mm. bayanan da ya kamata a ce sun zo sun je wajen al'umma Mm. Ah, shi zai zauna a duba duk wani magana da wani dan siyasa ya yi ko wani mutum sai duba daga wannan magana ah, tana da hatsari ko ba ta da shi ko babu mm. tana ne menene ainihin illanta in an faɗe ta. Mm. To kaga shi zai tsaya ya duba ya gani ba sai an auna magana kafin a faɗe ta. Kafin a mm. faɗe. Dalilin da ya sa kenan eh. muka ga cewa ba wanda ya cancanci a mashi wannan abun irin wanda ake masa training yanzu. Ne da mutum ɗan jarida eh. mm. To amma za ka ga Malam Kabiru yawanci kamar misali kwanaki akwai muna magana nan da daula ma akwai wanda suka yada wani bayanai. Wani eh, irin shi wannan irin abubuwan nan da suke a WhatsApp haka kamar group group sai ka ga mutane an gayyace su a group ɗin nan eh. kuma su shiga ba su san fa'idar shi ba ba su san ma wa eh. suke da ba mm, kamar wanda aka ce wanda aka ya faru a Kano ko mm, da aka ma yaran ma yan sanda suka kama su ake ta eh. bincike da mm, sauransu to wani irin kira tsakan akwai abubuwan da ya kamata mutane su kama mutanen da suke ainihin wato duba labaru a irin intanet mm. an koya musu kamar waɗanda suka je wannan abin nan namu na yau an mm. koya musu yadda za su tantance labarin gaskiya ne ko na ƙarya ne mm. akwai kafafe da yawa yawa akwai shafuka da yawa na intanet inda an turo maka labari wannan wurin za su yawwa ga da nan za ka gane cewa wannan labarin ya cancanci ma ya dace ko kuma zai fito ma tun daga tushen shi a mm. ina whatsapp ne akwai yawwa tushen labarin shi zai gaya mm. maka cewa wannan labarin na gaskiya da ko na karya mm. haka irin wannan abubuwan su ne wanda muke kokarin mu ainihin faɗakar da ainihin ɗaliban mu wanda yanzu su ne suke ainihin wanda suke koyon wannan aikin da jarida sannan kuma da ma wasu ɗaliban wanda yake ba aikin jaridan suke koya ba saboda abinda da ita ta kula da shi shine yawancin wanda suke wani abu wasu su ma ko train na aikin jaridan ba su je ba ah, daga ya kammala kawai zai iya karatu da rubutu zai iya karatu da rubutu kawai sai dai ya koma je tun da yana da data a wayar shi mm, ya fara kalamai na na tsana da kuma batanci. Batanci. Mm. Haka ne. To misali yanzu eh, misali akwai wani abu da kake ga cewa abin da ya shafi ilimi misali akwai yaran mutum suna misali firamare tun da an ce ice tun yana danye ake lankwasa shi akwai yanda za kamar yanzu kaga a nan kasashen akwai mm. yaran mu za ga suna amfani da irin su tab din nan zuwa duka ana basu ana kuma nuna musu ina ne in suka shiga za su shirme ina ne in suka yi za su yi kaza yaya za a yi kasu da karya duk ana nuna musu irin wannan a makarantu a nan yaya za mu yi kana ga akwai abin da za mu iya yi a ilimin mm. mu na firamare da sakandare daga firamare haka a fara mm. eh wato ka san wannan dole ne sai an sai an ƙara duba ainihin jadawali na karatun yara din. Mm. A duk da ke in ka in ka kula yawanci yara a nan wurin ba su da ba sa su amali da manyan wayoyin suna wayannan matakin. Matakin. Mm. To amma ya kamata daga wannan lokacin ya kamata ai shi ne abin da ita ita ta sa a gaba. Eh. Wato a a kama ainihin nan fara tun tun a kasan san an shiga rana ta yi. Za ta tashi. Fara tashi suke. To mm. shi ne abin da abin da suke a wato shirye-shirye da dama suke wanda wannan ɗin akwai wanda suke ainihin duba makaranti na sakandare hmm. sannan kuma akwai na jami'ai sannan akwai ainihin su wannan da ake cewa regulatory agency hmm. hmm. kamar masu masu masu eh, masu sa ka'idoji da sauransu da sa ido yawa yawa to irin waɗannan sannan kuma su suna kokari masu da cewa an fito da dokoki wanda za su rinka an amfani da su wajen hukunta masu yada irin waɗannan kalamai din Eh, misali kamar doka da oda kenan to to yanzu misali eh, yawa doka da oda eh mm. kana ga misali a takaice matasa me ya kamata su gane cewa mm. in har suna da irin wa'annan jita-jitan ba tare da sun ilmantar da junansu da kansu da kansu ba wata illa ce babba da za ta iya haifar musu musamman su matasan wato babban shi ne wato in ka lura da abubuwan da suka faru misali a Rwanda da Kenya da Bosnia Herzegovina mm. na sukan kare dangi duk da irin waɗannan kalamai na fatanci da kuma sanadin suka fara. Suka faru. Mm. Mm. Ah, in ka duba tarihin abin da ya faru a Rwanda kusan mutum dubu da takwas aka kashe na kabilar Tutsi. Mm. Ah, da kuma ainihin ɗan hutu masu sassoci ra'ayi. Wato in ka yaɗa irin waɗannan kalamai wato yakan jawo wasanni wasu al'umma. Ko kuma wani ɓangare ko wani addini wanda zai jawo musu ya zamanto in wani abu ya faru su ne za su zamanto Eh, ya zama tarkon kenan za a rubuta kai tsaye a je yawa eh. kaga irin wannan yana da hatsarin gaske mutane za su ga cewa kamar abubuwan da suke kamar bai da wani bai da wani kato wani mm. illa mm. to amma wato ba za ka san haka ba sai ka so irin rikice rikice da ake da aka yi a kamar jihohin Kaduna da Plateau mm. wanda duk irin waɗannan kalamai na tsanadin sai jawo su Ah, mhm. kana zaune da mutane wanda yake kuna zuwa kasuwa tare kuna zuwa makaranta mhm. amma kuma wasu na can suna ta za ku suna tusa muku ra'ayi cewa waɗanda suna abokanan gaban ku ba mhm. su makamai ku kashe su wato sai ga cewa an jefa ƙasa cikin wani rigima wanda yake bayan rigingimu da muke fama da su na talauci da rashin da inganci da rashin kiwon lafiya da rashin hanyoyi sannan kuma a sa wannan maimakon mu mai da hankali a wajen ainihin yadda za mu magance waɗannan matsalolin da ke damu Mm. yawa kuma wajen yaɗa kalmomi wanda za su kawo wa yan uwa wanda muke zaune da su sana. Mm. Wannan ya tsani wannan wannan ya bige wannan. A kawo ci gaba kasa mu ci baya. Mm. haka to to ai mun gode sosai to mallam kabiru wani kira eh tambaya guda ɗaya wani kira za ma matasa kamar yadda suke bari yan siyasa suna rudan su suna amfani da su wajen yada eh. labarai jita-jita da bai kamata ba domin su bata jam'iyyar adawar su da sauran yan hamayyar su eh a takaice wato abin da mutum zai in sai

ne sun sake gano an da bature kenan to yanzu kan a madadin daular salim sai daniel brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne mr shang usman ahmad kabara a washington dc ke cewa mu zama lafiya Hello, yo.